Cruz. ne ka kan ban mamaki malik duk mutumin da zai nuna maka soyayya bai san asalin ka ba ni adnani na ya gama ma kuma kuma baka da wani sama da shi haka zalika kuma duk mutumin da yake daukan kudinsa ko me yawansu ya ta kashe maka bayan ko da makotaka ba ku hada ba ai shi ma ba sama da shi a babba eh to haka ne amma ni a tunanina wannan abin da taimakon junanmu ko ba haka ko eh don kana shakka abin da na faɗa to ka daina da duk mutumin da ka lamunce masa gidanka na na ka gama masa komai kaga kuma abin da ke so gane shi ne magana na fa babu wani ɓoye-ɓoye a ta ka gane ka yi da boyewa saboda in ka tsaya ka yi la'akari da musamman yadda kuɗi suke da kima a wannan zamanin to sai me kana ta kashe su ba ji ba gani akan mu bayan kuma ka riga kasancewa ba wata dangantaka ba ce tsakanin mu da sauransu duk da dai mu ba wai kuɗin sun gagare mu ne kuma mun rasa wani abu ne ka gane kaga da Allah malik mu bar wannan magana wannan ba magana ba ce za mu zo mu tattauna ta anan mu lallaba muna da abubuwan da ya kamata mu je bi Assalamu alaikum. Hmm? Yawa. Isham daga daga nan kike? Eh, na je gidan wata kawata ne. Shi kenan kuma sai ki je ki shanta ki mama tana ta neman ki? Eh, ka gane. Kai ki mun wani bayani ki je ki same ta ki mata bayani za ta fahimta. Siya ya mai mai. Gani na so kake a ce ma yaya. Ke kuwa? Ba ji ta ce min yaya ne. <laughs> To ganin an aka ce ma yaya wani faɗi kake da wani ɗan shuki. ba wani ma na kai wani nan kuma ke haƙuri da dai ke ce yayan sai mu ce miki ko ba gaba tun da ni ne yayan ai na jinja ce mu yaya to sai me kuma sai ki da <laughs> to sai ki aikin kenan karatu karatu da ba shi da wani amfani wallahi ma yana da amfani kawai don bakin karantawa ne ni kuma shi ke nasa in ƙargace ce lalace a gindin karanta wannan littafin salamu alaikum salamu alaikum yawa ya yi na gajiya ba ya gida ya baya nan ya fita sai dai ka kirawo shi a waya ko kuma ka jira shi a dama karfin gwiwa na ce ne in zo in gashe ku dama Allah ya albarka an gode ga wannan mamma ba ka gajiya da ɗawainiya kai kuwa ko da yaushe yana wani akwai na hafsa a ciki akwai na mama sannan akwai naki a ciki kowanne ma za ku ga na rubuta sunan shi a ciki Allah ya saka Amin. Allah shi albarka amin ta kuma ba to to eh, shi na ƙara zuwa eh, eh. to mai na zo zan ma kira shi ba to to shi shirme ke ba ki gajiya da shirme eh ai ke ma ke riga kin sani kane din abokin shi ne haba wai mama da ji ya fara amma ta wata hafsa ne ki ta yi mai shiru ke ko da yaushe ba ki gajiya da da shirme eh sai ka ce wata kishi yake ita hafsan nan ba na son irin wannan ta so ki biyo ni ɗaki ne na zo ma na ga baya to shi sauri nake wallahi ina ana jira na kare kullun sauri kullun sauri kare kullun ana jira na wallahi sauri nake wani ne yake jira na kuma gashi akwai wata mai magana ta so ne shi mu ka ce kana so to yi sauri ka faɗa ka karki da ku da zan faɗa ne kin to shi kenan na zan ga zan ga ya masa sai ka ne Assalamu alaikum. Karatu ke yi? Ah, shi me aka na ranki a bacci? Me ya faru? Tun da zuwa. Ina mama take? Yanzu nan ta shiga wanka. Ke? Ah, kai kika samu ne? Mu gani? Kai na samu. Ko ke ma daki suna daki. To je ki ɗauko mun na. Me? Wallahi ba zan iya ba. Sai ka ce wata baiwarki ki je ki ɗauka mana da kanki a abin bai kai haka ba bishan yanzu a ya kawo kai ya shi ne ai ba sai shi bane da na musu godiya ta Allah ki kyale ni ta kabar da ah! Wai wani shi ba ne? me ne ne yake faruwa shan ka tambaye ta ban gana mata mai ta ba ke na tambaya yaya ka kinga kyale ta ita nake so ta bada amsa to haka kawai ya ta zo ta ce min wai kawo kaya na ce mata ya bishi ne wasu ne wani jin ɗauko mata ta za ta ɗauko da kanta ba yanzu shan banda ke da abinci kawai saboda ta ce ki ɗauko mata kaya shi ne na wani zaƙalƙalewa da yi mata iyo gaskiya ya je ta ɗauka da kanta mana ba suna ɗaki ba ki haƙuri shan kin ji ƙanwata au haƙuri ma kike bata ta yi miki laifi ita ba ta baki haƙuri ba kike bata haƙuri a kike ba ta take na kaga yaya ai dan uwa dan uwa ne bari je in koya kai ne da ake mu'amala haka ake mu'amala da mutane amma ba a riga firgita ana tsakagali ana rashin kunya ba kin gane ko tsakanina da hata sai riga bin bayan ta ne yana ba ni rashin gaskiya to shi ne ne to ai na gani yar uwarsa ce ko ba haka ba to ban da abinki ai hafsa gaba take da ke kuma idan aka kyale ki sai ki rena ta wanda haka kuma ba daidai ba ne to da ina karama ita sai a yi ta goyon bayanta ai ya kamata abu bayana tun da ni ce karama kar ki damu kanki shamsiya wataƙila ba ki fahimci abin da yake nufi ba ne ki yi haƙuri wata rana komai mai wucewa ne amma ni da ma kawai ai mata aure in mutum ya huta da wannan kama kariya. wai taɓijar ai ku na ko ta kare ba ai da ma ke kika ce a yi miki auren da ya fi ni ma na isa aure ne a a a a lallai sai na sai san da na yaye ki na ga abin arziki Allah sanya alheri karka da malik kuma ka gana muku Allah ne ya to Allah ya kamata a godiya ba ni ba to alhamdulillah ko kaifa malik Um, malik ka san wani abu ba sai kaka faɗa kan wannan taka tana burge ni to cikin hafsat awu hafsa da sarki bai wa allah da tana nan yanzu da ƙarshen ta zai ta ka san ita sham yar na gada ba ce amma na zaɓa ta ne Huh? Eh, na faga sakura nan na gode dama na ce zan ma godiya ba kuma karki da mafsa hafsa ai kin wuce wannan aure na to ba sai kin wani bibiya na wani godiya ba ni fa kace za ka gaya wani magana kuma ga shi mun haɗu karki da mafsa da sanne zan sanar da ke ki dan ban dan lokaci kaɗan to shikenan sai an jima din eh. nan ne na ga ne ya ba kamar lokacin da na a ba ta wani ba ya yi mu gani na yau gaba ɗaya ban gan shi ba don ko bai samu yaya hafsa kenan na ga fasi wani shishige wa yayin nan bada abin shan me na tambaya abin naki ne na ga yana so ya wuce gona da iri kullum ya kullum ya to amma ganin ya dan uwa na ne don haka bai kamata ki ringa tunanin ina shishige masa ba to ai ni ma yar uwarsa ce kuma ai kowa rai yayi wadadi ba kamar me shi ba haba shan me kike nufi da haka kin fi kowa sanin abin da nake nufi ai ki zo mana da wata gulmar banza bana za ka shiga da shi ai da mamun yi da shi ya ce mun ba ni mamun kwanta ga shi to shi kenan sai an jima ok ba ta tafi kuma haka ne fa nan dai kana naman ta kaci aka gaya hafsa amma ina son tambaye ki yake ba ki da abokin hira ne abokan hira kai ba haka ba ina nufin wani mutum guda da kika ware domin yin hira ta musamman da shi banda abin yaya bashir ga yaya nan kuma ga uwa ta shamsiya dukkan su wane ne ba za mu fira da shi hausa ke ni fa ina nufin wani gwanin ki da kika ware a cikin mutanen da kike hira da su ni ba ban fahimce ka ba yaya bashir hausa ke kamar ba mace ba ka ga na shiga maza ne to shi ga ke da sai ba sai ka ka ga ba in baka yadda baka tambaye yaya har ki sai na sake neman ta akan wannan magana amma yana so kafin mu haɗu ki yi tunani mai kyau to shi kenan sai an jima Shamsiya! Shamsiya! saurara mu har ke za ki mutane magana gyaran gidan nan ke ce ba kya son yin aiki a cikin gidan nan har sai ki gaya wa mutane wani magana a nan wurin yanzu magana gyaran gidan nan kin ɗauka kowa ma irin ki ne inda ba kya son motsi ba kya son aiki ita ma haka nan take wallahi ne ke wallahi me kuma wallahi ina mai jawo ki kunne ki san irin maganganun da zaki ringa faɗa mata cikin gidan nan na fuskanci cikin maida ta kamar wata kishiyar ki a cikin gidan nan kuma ina ƙoƙarin ja miki kunne kina ƙara mutsulewa to tun da wuri ki san me kike yi wai ba gaba take da ke ba kar ki yadda bakin ki san irin abin da zaki ringa furtawa fita ki ni damu mana ka tsaya kamar wani bako ya wallahi ina jin ka ya to amma ka dan samu nutsuwa kai sai ka ci wani bakon ka Allah ka mu abu bashir kenan wanda yasa an ka zo ka tsaya a nan bayan da an ka zo shiga cikin gida kake haka ne amma abin da baki sani ba a nan shine zuwa na na yanzu ya sha bamban da irin zuwan da kika sani da da ba gane ba yau ne nake so in yi miki bayanin abin da nace ina so na sanar da ki wanda kuma shine ya rage mun shiga gidan kamar yadda kike so ki sani ina sauraron inda nake son ba tsauni na mai tsawon gaske wanda tun har na fara amfani da tsari sai na ga cewa fuka na sun yi karfin da zan ya kai kaina ba sai na yi amfani da tsarin ba sai dai ban fahimce ka bayan yanzu ba mamaki amma a gaskiya hafsa ina da bukata babba a gare ki sai dai amma ban san me ya furta ta zai haifar ba me yasa ka ce haka saboda ganin ke kamar ba zan dace ba bashir bana ji akwai bukatar da za ta gagare ni matukar ba ta saba ma addini haka ne amma magana ta gaskiya har ina neman gurbin zama a cikin zuciyarki ban fahimci abin da kake nufi ba ina nufin ki bani so da kaunarki ban ji kin ce komai ba ka nemi malika ka shi bayani kai malik ai kai kanka wannan magana kai ma ka sani ba ta yi ba inda ka yi tunani ai da bai kamata ka so mai wannan magana kuma ka manta maganar da kuka yi maganar da iyayen ku suka yi a tsakani akan za a haɗa kuka ita amma na ci abin da ke gaya amma ni sai ki ganin kamar ba abin da bashir zan yi ba a wurin ba a ce ya rasa in dai har abin da bai karfin mu ya kamata a ce mun yi shi ki duba bai da yake wahala da mu to rokashi muka yi ko kuma mu mun rasa abin da za mu yi amfani da shi hello eh wallahi dama na ji shiru ne akan magana shi ne ce bari tabe ka inji ka gani ka yi haƙuri ina bakin ƙoƙari na wato wata irin miskila ka sami wannan wace irin magana ce ya kamata a ce ka yi dubayya a cikin wannan al'amarin na amma kada da zan sai da zan in sa shawo kan al'amarin ka ji ba ka san yadda na ɗauki al'amarin nan ba. karka da ita kanta hafsa zai kokari ga cewa na yi mata magana na shi shaukan ka ji ko shikenan na gode sai an ya yaya kenan a tunani ne in har za ka iya sadaka da soyayyata to za ka iya sa ta koyi ka sare kaina da ke ban jiki ba haka ba ne ya kamata ki fahimci cewa al'amarin wannan mutumin sai an bi shi a hankali in aka bi shi a hankali aka lallaba shi haka har shi hau kan shi yin haka zai iya sanyantar da zuciya ko kuma yin hawa soyayya na kona ruhi na na kwana zuciyar ka ta farko na ruhin ka zai amfana zuciya ko ruhi shin wanne ne zabi na ai zuci da tasiri kauna cilin zami na zuciya ko ruhi shin ya ba sauki sassauci ban samu ba a ruhina ke na kawa bege safe da rana muradina a ɗakina ke ɗaya zan aura ki zamto min annurina jigona cino bai na ni dai in ganki a gefe na zuciya ko ruhi shi wanne zo ci da tasiri kauna ce linzami eh, ba na sa in sa a gurin zaɓin mai sohuna na gamsu wayo Allah cuta ce ƙarfi ya zan bar jibona a susun su a ruhi gabar da ka nemi wata na san ci da ruhi na sun fansu wayo Allah ruhi na ban na ba sai dai ciwo ya sha kai zuciya ko ruhi shin wanne zaɓina. Zuci da tasiri ƙauna ce linzami na. Ki sai ta min zanci kalami kare da na susuce na ƙwalla. Fitila ka haska min duhun dare yayewa madalla. Auren ki nake nema in na rasa ki a ruhina akwai illa. So bai zama sirri ba in ban hange ka a ɗakin zuciya ko dole shin wanne ne zaɓi na zuciya da tasiri ƙauna ce linzami na zuciya ta na ƙona ruhi na na kwana zuciyar ka ta farko na ruhin ka zai amfana zuciya ta na ƙona karki kan tafi Don kwana ya daki a zuciya na yau laifi So ne alkabla na doya kuma na kwatafi Na yi shirin yaƙi wanda ya ce so ne laifi Babu shirin dawowa sai na ganki a daki na Zuciya ko ruhi shi ki da tasiri kauna tilin zami na tunani yayi zurfi soyayya na yi dacewa wanda gudun doki bai sa kai na yi waigowa ta da lafiya ya ce ni ya ka hangowa Allah ta yi mini riba domin ba na kokawa sai madalla domin na sai da haja zuciya ko shin da tasiri kauna cilin zami ina zuciya ko ruhi shin wanne ne zaɓi na ai zuci da tasiri kauna cilin zami ai zuci da tasiri kauna cilin zami kauna cilin zami a ce wani na cikin wai na cikin wai amma ka daga haka ake yi. Thank you.